Ƙorafe-ƙorafe da dama sun kunno kai da suka nuna barazanar rayuka da aka yi wa 'yan zanga-zangar da kafafen yada labarai daban-daban suka yada a wannan lokaci. Amma ɗaya daga cikinsu da ya fi ɗaukan hankalin gwamnati da yake nuna sun take wasu ƙa'idoji na yada labarai shine ta gidan talabijin ɗin CNN da Layi Muhammad ya ce dole a sa mata takunkumi na musamman. A reporter was at Lekki toll gate protest ground that night. She was quoted as saying soldiers were indeed at the toll gate, but they shot sporadically into the air and not at the protesters. CNN, that was not at the scene, reported otherwise. A nan Lai Muhammad yake bayani cewa wakiliyar wata kafar yada labarai da take wajen yankin kofar shiga leki da ke Legas ta ba da rahoton zahirin abubuwa da suka faru yayin da wakilan kafar yada labarai ta CNN suka faɗi wani abu daban. Lai Muhammad ya ce irin waɗannan labarai da suka rika bazuwa ta yanar gizo da dandalin sada zumunta sun ƙara ruruta wutar rikicin zanga-zangar wani abu da ya sa ƙasashe da dama ciki har da ƙasar Amurka suka tofa albarkacin bakinsu a game da rahoton da CNN ta fitar. Na tambayi mai magana da yawun fadar shugaban kasa Garba Shehu ko akwai wani irin mataki da za a ɗauka a kan gidan talabijin ɗin CNN sai ya ce. Kamar yadda ministan yaɗa labarai ya faɗa CNN sun wuce wuri sun ɗauki maganganu a titi maganganu marasa hujja. Su kansu a matsayinsu na kafar yada labarai a cikin gida suna da matakai da suke horarwa ga jami'ansu da suka tura su je su kawo rahoto idan ba su yi rahoto ko kuma sun faɗi ƙarya a cikin rahoton su ko ku na kuɗin nan yadda kuke naku aiki akwai mataki da ake ɗauka a kan jami idan ya faɗi ƙarya to muna zuba ido mu gani idan ba su yi ba to gwamnatin tarayya tana iya rubuta musu ta ce tana buƙatar a ɗauki mataki idan ba a ɗauka ba abin da ya biya ba kuma su suka jamu makansu amma ga ɗan majalisar wakilai Muhammad Ali Aliwudin yana ganin ɗaukan matakin yin doka na sa ido a hanyoyin sadarwa zai yi wa ƙasa amfani. Yana da kyau a ce an yi doka da za ta duba yadda za a dinga kula ana gyarawa ana inganta amfani da wannan yanar gizo ta yadda ya kamata ba wai ta yadda zai bata al'adu ya bata tarbiyya kuma ya bata abubuwa da najeriya ba abin jira a gani shine yadda za ta kaya bayan an kammala bincike akan abin da ya haifar da zanga-zangar end sars Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.